magatakardar ofishin ministan cikin gida malam iddar adamu ne ya kai ziyara a wurin da ake killace da 'yan boko haram da suka miƙa wuya a jihar difa wa hukumomin jamhuriyar nijar wannan ko domin gane ma'idanunsa idanunsa halin da tsohin mayakan suke ciki haka ma tare tantamnawa da su dangance da inda aka kwana wajen dawowa da su a cikin al'umma tare samar musu abin yi. da na tattauna da su in ji mala iddar adamu maga takardar ofishin ministan cikin gida su sun ce min alƙawulla aka yi musu na samun wani abu mai yawa wannan abin ciyo ne gare ni domin dukkan abin da aka yi musu alƙawali ba su gan shi ba kame ya ci gaba da cewa muna ƙoƙarin shawo kan waɗanda ba su wada yin saranda ba domin su hankalta su bar wannan abin da ke cutawa 'yan uwarsu da ma ƙasarsu essayer d'en s'en prendre à son propre pays et à sa famille. Magatakardar na ofishin ministan cikin gida Malam Iddar Adamu ya yi wannan ziyarar ne tare da rakkiyar gwamnan jihar ta Malam Ɗanɗano Muhammad da shugabannin rundunonin tsaro da ke jihar tadifa Difa inda ake da sama da 'yan Boko Haram 130 da suka yi saranda zuke yanzu kuma tuni gwamnatin ƙasar take shirye-shiryen bikin ƙaddamar da yanda za a saka waɗannan tsohin 'yan boko haram a cikin yanayi na dogaro da kai da yan wace da wannan mummunar ɗabi'ar da suka samu kawunan su a ciki a can baya haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar